محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين وعلى كل من صار على منواله إلى يوم القرار والدين wa ba'du yan uwa musulmi masu girma salamun min Allah alaikum wa rahmatu minhu wa barakatuhu أسأل الله رب العالمين أن يجمعنا جميعا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر yau cikin ikon Allah mun shiga rana ta bakwai da fara azumin Ramadan mai albarka kuma wato yau rana ce ta laraba yadda na faɗa ba ga ramadan amma kuma a tafsirinmu rana ta hudu ramadan bakwai amma fara tafsirin rana ta hudu kenan yau lahadi litinin talata yau laraba to mun riga mun kammala ko mun shiga cikin suratu ah, al'an'am wanda har mun ji malam ya mana karatun ayoyi da har guda na guda biyar saboda kai tsaye za mu je ga aya ta shida wato cikin ita wannan sura malam ya karanto mana Allah ya ba mu ikon fahimta ina so mana nasiha ɗaya kafin mu ci gaba wato yana da matukar kyau idan ka zo majalisin tafsiri a ce kana da ƙur'ani kana rike falalar dubawa falalar sauraro darajar hannunka na taɓa takardar ƙur'ani duk ibada suke yi kar kai wasa da chances na ibada a wata ba to ina ba mu wannan shawara kowa ya samu ƙur'ani ya rike yana da matukar muhimmanci sai ka tara alkhairi kan alkhairi kan alkhairi kan alkhairi Allah ka ba mu alkhaira I am saying it is important beneficial rewarding rewardable when you attend the place of tafsir get a copy of Quran have a copy look at it listen turn the pages by your hand. These are combinations of a lot of rewards that Allah is going to give you. So I am just kind of advising that when you come to like this, have the Quran, look at it, turn it, listen, your rewards will be doubly given to you by Allah subhanahu wa ta'ala, or even more than that. Allah ya ƙara iqra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن وأرسلنا السماء Allah ta'ala ya faɗa a wannan aya aya mai lamba shida daidai a cikin ita ma sura mai lamba shida 66 kenan Allah ya ce awalam yaro kam ahlakna min qablihim min karnin makannahun fil zuwa ƙarshen aya Allah ya ce a ah, yi waɗannan kafirai ba su dubawa ne shine awalam yaro su duba su gani mana kam ahlakna min qablihim min qarn makkannahum fil ard mun halakar da qarn qarn qarn menene qarn malaman tafsiri Allah ya kara musu albarka suna da mazhabobi kamar guda uku wajen fassara abin da ake cewa qarn kamar da na ɗauko muku daga littafin babban malami abu muhammad hussein ibn mas'ud al-baghawi tafsirin baghawi na daga cikin tafsirai da muke ji da su ibn taymiya ya ba mu wannan tafsirin yana cewa tafsirinsa akwai karancin bid'a kuma yana kokari ya tabbatar da kowace ruwaya sai ya tabbatar da ingancin sunan tafsirin ma'alimun tanzi na al'imam abu muhammad al-hussein ibn mas'ud al-baghawi ya rasu a shekara ta 516 a cikin tafsirinsa anan sai yake cewa wato idan aka ce alƙarn malam ya ce alƙarn aljama'atu minan nas tarin mutane da suka wuce ana kiransu ƙarn sannan sai ce wa jam'uhu ƙurun jam'insa shi ne mai ƙurun guda ɗaya ƙarnun jam'i ƙurun sai ce kuma waƙil an kuma ce alƙarnu muddatun min zaman أنا نفهم وني ينكينا زمنين أنا كلا سقر يقال وصلتي و ثمانون سنة إنك سام شكرا تمانين ودن سكرا يو ألوك تيقودا شكرا تمانين أنا كلا سقر وقيل ستون سنة وصلنا على ستنين وقيل أربعون وقيل ثلاثون أقوال مختلفة كم فسر من أكين في القرن wa yuqalu a tusana ta wannan shi shekara ɗari su ne karni generation shekara talatin ne yawanci generation kenan amma idan ka ce kar ne century to Allah na cewa ai mun halakar da jama'u jama'u da yawa da suka rayu ma'ana kuma ai ba ku fi ƙarfin Allah halaka to sai imamul bagawi da ya faɗi dukkanin ra'ayoyi ya kuma dace shekara ɗari to ɗarin nan sai da ya ba da dalili ya faɗi ruwaya don tabbatar da haka sai ce ma limaru ya saboda akwai hadithi annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala li abdullahi bin busr mazini annabi ya gaya ma wani mutum sunan shi abdullahi dan busrin ya ce da shi innaka ta'ishu karnan za ka rayu karni guda kuma an ce lokacin da ya rasu shekarunsa ɗari suka ce a shekarni na nufin mai shekara ɗari ne wannan hadithi za ka samu imam bukhari ya da shi cikin attarihu sahi abinda aya ke cewa kafirai da ke wannan taurin kai su duba su gani mana ai mun halakar da karni karni karni waɗanda makkannahum fil ard mun ba su tabbas a bayan ƙasa idan ka ce makkan namu akwai tamkin ta fuskar tattalin arziki akwai at-tamkinul iqtisadi akwai a tamkinul siyasi akwai at-tamkinul ilmi a tamkin iri iri to shine makkannahu fil ardi mun ba su mulki da dama a bayan ƙasa malam lam numakkin lakum irin damar da ku ba mu ba ku ba ma'ana mun ba su abin da mu ba ku ba in shekaru ne sun fi ku in lafiyar jiki ne sun fi ku an gane ko idan kuma karfi ne sun fi ku an ce za ka samu ba samu da kwaya daya tsawonsa ya kai falwaya paul irin na lantarki yi wake don tsawon ayo wake da irin wannan tsawon ayo wake da shi ɗayansu idan ya je farauta hunting in ya zo da giwa kwaya ɗaya. sai ce da iyali ku yi haƙuri yabo haka ɗan abu abin da muka samu giwa ce to da haka makkan nahun filardi mallakin lakum ba ma kwanan damar ba Allah ce to ina suke ku are they today ina suke ba ma wannan kaɗai wa arsalna sama alaihim midrara mun saukan musu da samaniya tana ta da ruwa shine midrara daga addarar ne mun sauka musu da sama tana sauka ma'ana mun ba su ruwa mai yawan gaske وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم mun kuma sanya ƙoramuna gudana ƙarƙashinsu amma mai faru fa ahlaknahum bi mun halaka su a dalilin zunubansu wa an sha'ana min ba'dihim qaran akharin mun kuma halicci wasu jama'un bayan su sun tafi ma'ana wannan sako ne hausawa na cewa bari mu tauna tsakuwa don aya ta ji tsoro mu tauna tsakuwa don aya ta ji tsoro mu daki juji don a ji karan ma ma'ana in waɗanda suka wuce mun gama da su ku su ku shekaru mu duka duka nawa wani ƙarfi ke gare mu cututtukan da ake da su a yau ana can babu cututtuka iri iri bala'i iri iri Allah ce to mun gama da su mun halaka su kuma ku da hankali kuma ku shiga taitaye aya ta gaba ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين wannan aya tana nuna mana tsananin kafircin kafirai da taurin kansu da kuma wato tirjiya irin ta kafirai ya ce walau nazzalna alaika kitaban fi qirtasin falamsu bi aidihim wallahi ya manzan Allah inda za mu saukar maka da littafi fi qirtasin a takadda falamasu su shafa su ji qur'anin ne gashi ne sun shafa duk da haka laqala alladhina kafaru in hada illa da sun ce kai wannan ai sihiri ne kaga dai ƙarshe shine ka taba an ce mutum yana da abin da ake kira alhawas ma'anan alhawas wato the five senses the five senses the power of touching shine allamas the power of seeing albasar the power of hearing as-sama' the power of talking, articulation, al-kalam, and the power of what? Now? Smelling. To waɗannan da su kake samun ilimi. Shi sa ce wallahu وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَكُمْ sam وَلَمْ labsar وَلَمْ labida. Allah ya fito da ku ba abin da kuka sani. Ya sanya muku ji da gani da zuciya waɗannan su ne gateway to learning to Allah ya ce inda za mu saukan musu da ƙur'ani su taɓa ƙarshe kenan ko sun taɓa sun gani ko da sun ce kai sihiri ne to prove what amma maka level of kafircinsu kafircinsu ya kai ko sun gani wasu sayyiduna ali yana cewa wallahi ni inda za a buɗe min shamaki kun san shamaki eh. kun san shamaki da hausa eh. na eh. hijab jami hijab ana kuma ce da shi badala ana kuma ce da shi kandagarki ana kuma ce masa iyaka sai na lena cewa ni inda za a buɗe min hijabi in ga jahannama ko aljanna ni imani na ba zai karu ba hmm. what's that mean yace law kushifa anni al-ghita masdadtu yaqina yace ba Allah ya faɗa ba ba ya faɗa ba I don't have tunda ya faɗa ba ma sai na gani ba Allah ya faɗa annabinsa ya faɗa ko da an bude min hijabi a ce ga da a ga wuta ga jahannam Allah tsare mu da ita ga aljanna imani na ba zai karu ba dalili tunda Allah ya faɗa na yadda kawai ga masu waɗannan kafaran. Allah ya faɗa ga ma littafin sun ma taɓa ta ce ƙarya ne a nuna maka level of disbelief with this kind of thing shi sa mai imani shi inda Allah ya bada labarin shi kenan kawai cikin waye ga aljanna Allah ka ba mu ita amma mu yadda tana nan waye ga wuta Allah karka samu ganta amma tana nan waye ga mala'ika jibril cikin ku jibril kai ba ma wannan ba aljani wa taba ganin aljani ina jin ibn taymiya ne kuma ibn kabi ke cewa duk wanda yace ya ga aljani daga yau mun daina karɓar shi da sai makareci ne domin Allah ya sha maka ce su yana nufin in ka ce ka gan shi in jinni form amma zai iya cikin different form a matsayin raƙumin ka gan shi discussed ko a tsoron mutum amma in jini form ba za ka ganta an amma in ya rike efa wallahi wata rana a makka let me tell you abun mamaki an je ana ana jamra ko san jamra ko jifa ana cewa jifa shedan wallahi sai ga wani aljani ya zo jifa aljani من الذين آمنوا بمحمد وبالقرآن وبالإسلام يا إيماني ده الله أما أبو ماماكي إنك جنشي yadda ka san zakara amma a suran mutum da irin ikala ta laraba irin ta kamalamin yana shi ma ya zo yana jifa amma sai saudi tv sai ta kaftar nisa gidan talabijin ma sai cafko shi sai mai yadda labarai ke ce inna lillahi wa inna zai ya akhil karim raqib hadhihi sura bi diqqatin ce dan wa kalli hoton nan da kyau aljani ne haka ita ma kamarar ta zama aljana kenan tunda kamara ta kama aljani ya zo ya shagala da ibada a nuna maka adin na Allah saboda ana iya ganin su a cikin sura irin na mutane idan Allah ya ga dama kuma ji nake so faɗa saboda haka anan Allah ta'ala yana cewa walau nazzalna alayka kitaban fi qirtasin falasu bi aydihim su shafa da hannu laqala alladhina kafaru wadanda suka kafirce wallahi da sun ce in hadha illa sihr ana sihiri kuma amince da shi a nuna maka level din kafircin su to idan Allah ya musu azaba ranar lahira akwai dalilin musu azaba saboda sun kafirce ne sun jiya ma Allah baya ne don haka Allah ta'ala ya kama su aya ta gaba Allah ce وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ƙarƙashin wannan aya da malam ya karanto mana aya mai lamba takwas ko kuma ce kafin ita sai idan na ya kai wani sharhi wanda al-imam akan ayar da ta wuce yake cewa da mu alkalabi da muqatil sun ce ita wannan aya da muka ji wato da an sauka musu da qur'ani cikin takarda to ta sauko ne akan an-nadir ibn al-harith wani kafiri ne da shi da abdullahi ibn abi umayya da kuma naufal ibn khuwailid manyan kafirai guda uku suka ce ya muhammad lan nu'mina laka hatta ta'tiyana bi kitabin indillah ba za mu yi imani ba sai ka kawo mana littafi daga Allah kuma littafin in aka taho da shi ya zama akwai ainihin mala'iku guda hudu suna ba da shaida suna cewa eh da gaske ne eh da gaske tukun za mu yi imani suna cewa annaka rasulullah to shine Allah ce walau nazzalna alayka kitabi qidasin wato yana ba su amsa daga nan kuma sai wannan aya sai Allah ta'ala ke cewa wa qalu laula unzila alayhi malakun sai suka ce me yasa ba a sauko Muhammadu malaika ba in yi magana ya dinga cewa eh gaskiya ne shine malaku walau anzalna malakan laqudiya al-amru thumma la yunzarun yau inda ma mun saukar da mala'ika da duk da haka za su yi kafirci da kuma al'amarin Allah sai ya tabbata sai an halakar da su kuma wallahi ba za a jinkirta musu ina fata kun gane ko kalmar laula a arabiya suna kiranta me harfu tahaqquq litahaqquq sabanin law idan ka ce law suna kiranta harfu limtina' lilimtina' da ka lau a taita ne la adrakta kenan annaka ma adrakta la annaka ma ataitani an gane ko amma laula hafu tahaqquqi li tahaqquq menene sa ba a saukan masa da mala'ika ba yau da mun saukar da mala'ika haka din dai ba zai hana a gama da su a halaka su ba These verses are talking about the intransigence of the Meccan aristocrat. The Meccans were intransigent, were arrogant, were rebellious at the same time. Allah said, if we had revealed the book on scrolls, after touching them, they would still disbelieve. Now they were saying, okay, we're going to believe in you only if you can produce a book with four angels testifying to the veracity of your message. Allah said, if we had sent a message, a messenger, that angels comes with him, they will still disbelieve and our punishment will have been established against them. To prove to you that the unbelievers are always unbelievers. Amma kai a imani, dole ka wa Allah kan ni'imar imani wanda ba a wasa da ita sai aya ta gaba Allah ta'ala ce ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون آية تقرأ ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم وحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون عند wato mun sanya manzo mala'ika don suna magana a aiko manzo mala'ika Allah ce inda mun aiko manzon Allah a matsayin mala'ika ba mutum irinsu ba kaga implication din shi yasa sai Allah ya aiko manzanni mutane irin mu suna magana muna fahimta suna cin abinci irin namu suna mu'amala irin tamu inda za a aiko zo a ce mala'ika ne ba irin ba sun ci a ya za ya za mu gane shi ba shi abinda suke cewa aiko musu da mala'ika Allah ce look alkhairi ne aiko muku mutum dan uwanku inda mun mai da shi mala'ika da za mu mai da shi mutum ne kuma walalabasna alaihim ma yalbisun da mun rikita musu abin da suke rikita mu kansu da ya zama to complexity kuma daga nan sai mu samu hujjar ƙara kama su shi yasa aiko annabi muhammadu rahmati Allah ya faɗa a aya mai lamba 107 a cikin surata 21 ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aiko ka ba sai rahama ga dukkanin halitta ina fata an gane ko wannan ayar kenan sai kuma Allah ya faɗa aya ta goma ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون wannan ita ce aya ta goma sura mai lamba shida ya ce ai an yi izgilanci da manzanni gabaninka ya rasu shine wala qad istuhzi'a bi rusulin min qablika fa haqa bil ladina sahiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un mana ga kwantar da hankalinka ba bakon abu bane waɗanda suka zo an musu izgilanci an zagi annabawa da suka wuce an ce mahaukata ne an ce da annabi nuhu bal huwa kadhabun ashir saya'lamuna ghadan man al kadhabun ashir saboda kuma na kai hafi ashe kai ma mai wa'azi kai ma mai kyawun mutane zuwa ga Allah kai haƙuri karka ce dole sai an fahimci ka a lokacin abin da ya zama dole gare ka ka iya da sabo in an ta illa na hausawa sun ce kana iya kai jaki bakin teku amma ba za ka sa ya sha ruwa ba ko kuwa kai sai dai ka iya ka faɗaka ka yi wa'azi ka ja hankali da hikima don ga abin da aka yi a manzannin Allah an yi izgilanci da manzanni min qablika gabaninka fa haqa bil ladina sakhiru minhum ma kanu bi yastahzi'un abinda suke izgilancin nan fa haqa sai rincabo a kansu abinda suke izgilancin sai Allah ya aiko azaba ta tabbata a kansu ma'ana dai kai dai ka iya da sako idan ba su yi imani ba Allah ba zai kama ka ba lasta alaihim bi musaitir illa man tawalla me wa kafara kai ba mai tankwarawa ba ne kai ba mai murɗe su ba ne kai ba mai tilasta su ba ne in an ta illa nazir malamai suna kiran wannan tasliya tasliya mece ce tasliya ba shi haƙuri na kai haƙuri kawai kai haƙuri ka iya da sako kawai aya ta gaba قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين Allah tabaraka wa ta'ala sai ce qul siru fil ard thumma anzuru kayfa kana aqibatul mukaththibin an gane ko Allah ta'ala ce qul ka gaya musu malamai suna kira wannan mai uslubut talqin uslubut talqin wato wani irin style na ba manzon Allah magana a baki qul in aka ce ka je kai lissafin qul qul qul a qur'ani guda nawa ƙul huwallah ɗaya ƙul a uku biyu suna da yawa a rama guda nan assignment ne mai zaman kai shigo inda ce ku je ku nemo muna da kula-kulai na ƙur'ani malamai suna kewa wannan uslubu talqin Allah yana ba annabi magana ka ce ka ce ka ce saboda Allah ne malaminsa Allah ne ke karantar da shi qul siru filar ya musu ku tafiya a bayan ƙasa shi yasa tafiya a bayan ƙasa na da amfani ƙwarai da gaske musulmi ya yi tafiya ya ga abin al'ajabi kaga ƙasar da kake rayuwa a ciki ba irin ta ƙasar da da na zo america for the first time last year 2014 da mutanen atlanta suka gaice ta suka ce bai kamata ka hau jirgi ba matsayinka na malami mai da'awa ka bi mota daga new york don ka ga yadda ƙasa take kuma gaskiya na amfana na ga yanayin rayuwa na ga lalle allah ya shimfiɗa musu duniya amma ina imani allah ya zare musu kai musulmi in ka zo sai ka yi amfani da wannan damar ka shimfiɗa imani kar ka zo ka ce kaga ƙasa masha allah masha allah gashi komai free kai ba free ba a matsayinka na musulmi freedom ɗinka lies with the quran Your freedom lies with Qala Allah, Qala Rasul, Qala Sahaba. Rayuwarka is conditioned, is controlled by Allah. Idan ka ce Allah da fil ka zama dabba, akuya, raƙumi, agwagwa. Ba ka da amfani. Shi kafiri ba shi da ainihin abin nan. su tsirara, a shagiya, a yi tsiya, a yi igu. Amma ga shi Allah ba su tuni. Saboda Allah da ya ce, Ul siru fila. ku yi tafiya a bayan ƙasa, eh, don kai ka ƙara ina ta kara imani ka san girman Allah ka gani suke tsara doka a america sosai ana tsara doka sosai kuma tsara dokan yana da amfani mu kasashe mu muna wasa da doka shi yasa ake cikin wahala sai suka ɗauko musulunci suna aiki da shi Allah kuwa sun yi karatu sun bincika sosai lokacin da a 1248 aka je aka fada ma iraq lokacin jenjis khan ko lako suka kwashe littattafai na musulunci sai suka kawo west suka samar da makaranta masana sosai muka je ka kalli ainihin shugabannin amerika irin thomas jefferson irin su washington irin su james adams casey waɗannan guda uku ɗin abinda suka shimfiɗa ma amerika za ka yi mamaki na wayewa na ci gaba ƴaƴansu da going to benefit ga suna benefit a yau ai dokokin mu ne kafin a kasar america da vienna da london a samu wutar lantarki an samu a cordoba cordoba a spain don ka san da wannan da kyau lokacin da clapperton da udine suka je nigeria sai suka ce wonderful ce kuna da wayewa muhammad bello dan shi usman dan fodi ya ce kafin kusan wayewa qur'ani ya karanta da muslim license sai muka zama abin da hausawa ke cewa mai arzikin rara gefe wanda an yanka saniya domin shi ya je bola gota yana tsintsintar kashi an yanka saniya saboda kai but you're picking bones in the gutter algebra daga musulmi jabir ibn hayyan gaya ma kowa medicine ibn sina abai na bincike na karatu sosai ya su hana musulmi sun riga sun ci gaba amma mai faru sai muka aji ainihin source of our civilization لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون لكن نصركم كده قرآني akwai matsayin ku a ciki akwai darajar ana gaya ma larabawa ne amma ba wuya affected su ta kake gani wanda suka gane musulunci sai su dawo hanya da musulunci ya shigo america suka dinga kokari aka samu irin su muhammad suka zo nation of islam suka dinga shirme suka ce far shine allah su suna rata wadansa elijah muhammad shine ainihin manzon allah kamar yaya amma da suka fara gane gaskiya ba irin suwar siddi ɗansa ya je koyi addini ya fara speaking arabic malcolm x malikul shabbas ya fahimci addini mai faru so da zarar mutane sun fara gane gaskiya sai ka oke ashe muna gudun cikin halaka ne a baya to mu ya kamata da muka zo irin wannan wuri mu miƙa musu sakon musulunci da mu da ɗabi'unmu da kirkinmu da attitude ɗinmu da moral rectitude da kuma civilizational sensitivity spirit yana eh, saboda haka ya jama'a Allah ce kul siru filar ku yi tafiya bayan ƙasa sun manzuru sannan ku duba ku duba ku yi tafiya don ku ringa tunani fa kana aqibatul mukaththibin yaya ƙarshen waɗanda suka kareta Allah yake Allah ya ce mun gama da su wata rana annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama zai tafi yakin tabuka sai ya bi ta ainihin ƙauyukan samudawa sai ce da sahabbansa idan kuka shigo gidajensu kuce da sauri ku wuce da sauri domin Allah ya halakar da su kar ku yi tafiya cikin takama kada Allah ya halaka ku to ka Allah ta'ala na cewa qul siru fil ardi thumma anzuru kayfa kana aqibatu al mukaththibin siru travel in the land travel take a journey in the land and look critically cogitatively by pondering look at it How was the end of those who deny my signs? They were crushed, they were demolished, they were annihilated, they were obliterated. As a deterrent for you. Create a fear. If you take a journey from New York for any part of is Kaini then Take a journey from here to Alaska, for example to California, to Denver, any part of it. Look at the cover, legislative cover. Ni da na yi tafiya, Al da alƙalami na last year. Never bar na, Philadelphia, Maryland, na DC, gani nan sai South Carolina, say North, say yan Atlanta, nan na tsaya. Amma karatu nake da na Washington DC, na je gidan shugaban ƙasa, nan pennsylvania avenue aka ce suwa ɗan kawai da babbar riga ana wuri na suna mamaki da gemu in white house me ga wannan eh mun zo karatu idan ka je congress ka kaga gini da ka san muda suka yi gini wai wasu ilimi muka ce kash Idan ma kuna da musulunci da sai ku tara alkhairi abun alkhairi abun alkhairi wallahi malam kai da ka zo wannan wuri sai ka kara godewa Allah in suka koma ga Allah ba imani yana amfani su to kai sai ka zauna lafiya ka tsara doka kar kai ba titi ba aikinka na banza kwaya daya is going to leave a permanent scar on our skin so kar ka bata wani so kar mu ji an ce wani musulmi dan Ghana dan Najeriya Gambia kaza kaza ko ina ne an same shi da matan banza an same shi da giya kar ka ci mana mutunci ba أزرى متنشي كويت فيها أباين كسا ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين كدوبا كغيا يا كرشم ما سكرت على تكسا آية تقبل مال قل لمن ما في السماوات والأرض قل الله نعم. قل لمن ما في السماوات والأرض قل كتب على نفسه الرحمة لا ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون فكدونا إن الله تبارك وتعالى يجيب تنبيا تنبيا ميزادة very very expensive question قل لمن qul liman ma fi samawati wal ardi ce qul lillah gaya musu abin da ke sama da ƙasa na waye who owns the things in the heaven and earth who owns them sai ce qul say they all belongs to gaya musu na Allah ne kataba ala nafsihi rahma Allah ya wajabta ma kan shi rahama wa rahmati wasi'at kullu shay Allah ya daukan ma kan shi zai rahama shi yasa idan mutum yayi aikin kirki daya sai ya bashi lada goma kuma abun ya ci gaba da ainihin mai mutuwa Allah idan ka ba da dala daya na taimaka ma addini misali anan ko sayan wannan gida ko ka sai ko sai ka kawo ko ko ko ai bude baki da shi in dan Allah kai in ba kai dan a gani a ce eh kai bane kaga nan ka bata aikin ka ko to ka samu za a ci gaba da maimaita maka maimaita maimaita wallahi babu iyaka wallahu yudhaifu to Allah ya ya wajibta maka kansa rama idan kuma kai aikin banza kwaya daya zunubi dai ne ko kuma da ka tuba an yafe maka Allahu akbar amma duk da haka wasu za su je lahira da zunubi da yawa Allah ka kiyaye mu Allah ka tsare mu Allah ka toshe mu da abin kunya ya Allah ka yafe mana Allah ka ba mu izinin tuba daga kar mu tsaya gaban ka sai muna wanka ku kasbab amin lahira da da zunubin kes problem matsala ya ce rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzayta wa ma lil zalimin min ansar ya Allah duk wanda ka sa shi ta ai kaga mutum ka wulaka kataba ala nafsihi rahma Allah kataba ya wajauta ma kansa ba la yajma'annakum ila yawm al-qiyamati la rayba fihi wallahi Allah zai taro furan tashin kiyama shine la yajma'annakum malaman Arabic grammar sukan ce yajma'u wani irin fili ne mudari'i ne fili mudari kuma wani iri ne mabini ne ko mu'rabi ne yana ɗaliban arabiya ne ya jama'a ina dinga promptin din ku dole sai mun yi karatu fa dole ya jima'u da Allah ku ga mu wani irin fi'ili ne ku da ke tambaya la haula wala quwwata illa billah ai tambayar ni ma zan jefa tambayar ai ina so ne ainihin zaburar da mu a cikin arabiya akwai fi'ili madi ko madi wa zai ba da misalin fi'ili madi ya jama'a past tense na malam can baya eh ba ni misali na'am ya akal karim larabci nake so ma'ana ka ce da ni kaza shine misalin filin fi'il ma na'am abin da ya wuce ne kamar me na'am kataba madalla mun gode kwarai da gaske ka taba na'am filin da ba filin mudari ba ne eh ina ce eh, filin mudari ne na dauko asali ne ka taba wani ne fili ne ka taba fili madi me mudari insa madalla tunan filin mu da malam ke cewa mudari gaskiya ne la yajma'annakum yajma'u wani irin fili ne to mai fili madi na yajma'u menene fili madi na yajma'u jama'a jamil fili mudari mu'rabi ne ko mabni ne مبني لا فعل مضارع معربي ما معنى معربي wanda ke ɗaukan canji zaka ce ya jima'u bi dhumma ya jima'a lam ya jima shi suke kira ainihin li'irabi in ka da kyau to shi madi ba murabi bane ginanne ne static amr shi ma ne ba na faɗa ba babban malamin nahau ibnu malik shi ya faɗa a cikin baitinsa guda dubu ya ce wa fi'ilu amrin wa mudiyin buniya wa a'rabu mudari'an in ariya min nuni taukidin mubashirin wa min nuni ilatin kadin haka ya faɗa littafinsa ma'ana shi fi'il fi'il mudari yakan kasance flexible amma yakan kasance mabni idan ana son a tabbatar da wata manufa to shine abin da Allah ke nufi anan dan ya ce me la yajma'annakum ai da sai ce la ai amma sai la yajma'annakum ya zama fi'il mudari mabni littisalihi bi nuni at-tawkid thaqila ina fata an gane ko sannan kawo kuma harafin rantsuwa lam da kuma nun malamai suna kirona al-mu'akkidan kila ku ce to me yake cewa ko ma gane ba to amma karatu dole ko ba ka gana dole ka gane dole ka gane ya akhil karim abin da Allah yake nufi nan la yajma'annakum wallahi Allah zai taro ku taro ku shi yasa ake kiran kiyama yawmul jam' tara Allah zai taro ku ila yawmil qiyama zuwa ga ranan da za a miƙe la raiba fihi babu shakka cikin ranar kiyama babu shakka alladhina khasiru anfusahum fahum la yu'minun waɗanda suka yi hasarar rayuwarsu waɗanda suka taɓe those that are lost su ba su yi imani ba wanda yana ganin lahira ba za ta zo ba yana ganin kai ai aljanna a duniya akwai da suka wannan magana da yana cewa gida mai kyau abinci mai kyau that's the paradise wuta da ake ta magana kai a nan take wuta talauci da rashin lafiya shine wutar to kaga su ne waɗanda Allah ke cewa mai wato waɗanda ba su yi imani ba su ba su yi imani da haka waɗanda suka kafirai wato suna karyatawa shine alladhina an anfusahum fahim la ominu domin menene abin mamaki Allah ya yi ka dacin babu kai sai kuma ya kashe ka ya ce zai dawo da kai me wahala ciki me wahala ciki mutanen germany sun yi volkswagen lokacin da bayan second world war after the second war the germans manufactured volkswagen beetle i mean the beetle kun san da wannan ko an yakin second world war from 1939 to 1945 second world war a lokacin jamusawa suke yi birin yanzu idan bitil babu sai suka ci za su sake yin irinsa any wonder saboda me suna technology to mutum kenan to allah da ya ce kuma zai dawo da kai me matsala Eh? in dai mutum ya abu ya ce zan dawo da shi ka ce zai yi to Allah fa Allah da ya yi mutum ya ba shi technology ya ba shi fasaha shi ya sa ya ce me wato alladhina khasiru anfusahum fa hum la yu'minun waɗanda suka taɓe su ba sa imani da cewa kiyama za ta zo Allahu akbar walahu ma sakana fil layl walahu ma sakana fil layli wan nahar وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم وله يا تبت الله ما سكن abinda ya nasu shuru fil cikin dare wannan hari da yini wa huwa sami'ul alim Allah shine mai ji masani ku ma sakana fil laili wan wa huwa samiul ali kaga da yace walahu ma sakana dare sai ka ta dauke da daddare sai ka ji idan ka je afirka misali a ƙauyukanmu rana na faduwa hatta tsuntsaye sai su je bishiyar su hau su fara bacci shi ne sakana ke waye kora su wai kora su kasuwa rana na faduwa kowa sai tafi gida wata rana taho a mota daga aflawo zan shiga accra a sheman kun san yadda mutanen togo daga aflawo ke shiga ghana haka su matu kokon na tafi daga accra na tafi lome a january cikin tawaga ta wazi daga kano na ce oh allah sarkin iko mutane da yawa yamma na yi kona koma komawa gida miji zai tafi gun matarsa uwa tarke ɗanta Allah sai saukan musu da rigar duhu sai ya bacci waje Allah na makon su bata to wannan natsuwa cikin dare shine Allah ce tona wani ni nake yi ba kuke yi ni yake yi da Allah walahu ma sakana ya tabbata ga Allah ma sakana abin da ya natsu ya sadu da ya daddara cikin dare da kuma yini da fata an gane ko kuma Allah shine as mai ji yana jin duk abin da kake faɗi al'alimu kuma kuma shine masani zuciyarka in ta yi tunanin zan yi aikin kirki Allah ya sani kafin ma kai yanzu gashi duk mun zo mun taro karkashin Qur'ani cikin albarkan wannan wata kowa zai ce tun na tashi daga tafsiri zan je kaza ai ban sani amma Allah ya sani Allah tun da Allah mai ji ne kuma masani ne to sai ka kiyaye shi ka yi kokari zuciyar ka rike alkhairi domin Allah ya ga alkhairi din Allah ka jefa alkhairi a cikin zuciya this particular verse talks about Allah's power Allah's omnipotence, Allah's omniscience, His capacity, ability. He is the all knowing, the all hearing, the all capable. He says, it is to Allah that belongs everything in the night and the day. The content of the night and the content of the day belongs to Allah, not to you or to me. Alright? And who was Sami, He is the all hearing. Al Alim, the all knowing. These are Allah's attributes. Next ayah. akwai su duk ya shafe su malam na cewa akwai dabbobin da da daddare sai ga ba su da ina ce kamar wanne wa sani akwai dabbobin da da daddare ba sa kazar-kazar sai su yi bacci amma wasu kuma da daddare they active kamar mai bat mai bat da hausa jemage masha Allah masha Allah jemage kusan jemage idan bahaushe ce ka zama jemage to ka zama unclassifiable kai ba ka rumba kacin saboda shi jemage ba za ka ce tsuntsu ba ne ba kuma za ka ce dan kwai ba ne jemage rana na faɗuwa to yana gani amma da rana baya gani Allahu akbar bai fita malam in ya fita sai faɗi amma dare na yi to ya samu lokacin walwala ke waye shi deep ocean akwai kifaye kifi a ƙarƙashin teku duk baya zuwa sama amma Allah sai kai masa abinci can ƙasa akwai kifayen da Allah ya sanya musu globe na lantarki under the sea wannan zikin suke haskawa su ga haske kuma Allah ya san da su lokacin da ka taso za ka zo gun tafsiri kila ka zo a mota ko a ƙasa kila ka taka ƙananan dabbobi sun mutu amma Allah ya san da su saboda haka da waɗanda suke da rai da waɗanda suke motsi da dare da rana duk Allah ya ce wala hu ma sakana lail wannan na Allah kuma shine as-sami mai ji al-alim wanda yake kuma me من ainihin sani آية تقبل مالا قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. al-imam al mai wannan tafsiri mai suna ma'alimut tanzil al-imam al abu muhammad husayn dan mas'ud al-baghawi na gaya muku tafsirin suna daga cikin tafsirin da muke bashi mai tafsiri ya kusa gida biyu akwai at-tafsir bin ma'fu akwai tafsir bil ra'ayi akwai tafsiri da ma'fu shine qur'ani ya fassara kanshi da kanshi ina misali alƙari'a malƙari'a ba tafsiri wa ma adraka malƙari'a babu tafsiri sai ce yau ya kun kaga tafsiri ta zo kenan shine qur'ani da kanshi da kanshi ya fassara kanshi da kanshi to wannan shine the base of tafsir saboda mai kayan shi ne ya fassara kayan shi ɗaya kenan na biyu qur'ani sai hadisi ya fassara aya ina misali Allah ya ce allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun chapter number 6 wannan sura kenan waɗanda suka yi imani ba su cakuɗa imaninsu da zalunci ba sabai suka ce zalunci ya rasulullah muna zalunci ce ba wannan Allah ke nufi ba sai ya fassara musu zalunci da wata aya a cikin sutul kuma kun ga hadisi ya fassara qur'ani stage number two ko kuma wata aya inda Allah ta'ala ke cewa wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt ku ci ku sha har farin zare ya bayyana daga bakin zare wani sahabi sai je samo zare guda biyu ɗaya fari ɗaya baki sai sa su karkashin filo ya kawo kwanon abincinsa sai ta ce ce eh fari bai bayyana ba haka literal ya dauki abu literal harfiya bai daina cin abinci ba sai da kusan gari ya waye ba sai je gaya wa manzo Allah annabi sai dariya shi lalle kana da filo wanda ya kare sararin samaniya Eh abin da ake nufi da farin zare ana nufin hasken alfijiri ne bakin zare ana nufin duhun dare ne symbolical expression kun ga nan sai annabi masa bayani kun ga hadithi nan ya fassara me qur'ani biyu kenan na uku kun gani annabi sallallahu alaihi sallam ya ce mu annabawa ba a cin gadon duk abinda muka bari sadaka ne ya'yan manzo Allah ba su gado ba na na Fatima Allah ya kara mata yarda lokacin da manzon Allah ya bar duniya ta je a ba ta gado sai na abubakar yake ce a annabi ya ce mu annaba a gado ki haƙuri ki haƙuri. kuma kuma gashi Allah ya faɗa in Quran chapter number 4 verse number 11 ya ce yusikum Allah fi auladikum للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كنا نساء zuwa Allah ya ce ya muku wasiya game da ‘ya'yanku, ‘yarka ba ta cikin ƴaƴanka. ƴaƴanka ba sa ciki? sannan bai ce ƴaƴanmu ba za su kenan ka qur'ani hadisi ya fassara qur'ani ina fata kuna ganewa kuma qur'ani still zai fassara qur'ani mu sake koma baya barin ba ku misali mace in an sake ta za ta yi jini nawa jini ko sannan ta kare akwai aya ina ayan malam والمطلقات والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء سيكنس أول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل هزوا قرش waɗanda aka sake su mata su zauna su yi observing ɗin jinin hala jini uku ok wanda muna da nasin ƙur'ani ashe in aka saki mace yau sai mace jaki jini uku haka ne to sai aka sake ta kuma da ciki an sake ta yanzu karfe biyar da ciki 6 o'clock an hour later she put to bed yaya ta kare ta kare ya kuke shuru ta kare akwai karfi ko ta kare ma mai dalili wakulatul ahmari ajalu mashallah mashallah kaji qur'ani ko a cikin suratu at-talaq aya ta hudu wa ulatu lahamali ajaluhunna an yadana hamlahun kaji fa Allah ta'ala ke cewa mata masu ciki women that are pregnant, the termination of the period is to put to the bait. Shikenan, a shi sai ka ce wancan idan ba ta da ciki aka sake ta, she has to observe three consecutive menstrual cycle. Three consecutive menstrual cycles. Tana karewa shi shikenan in ba ta da ciki. Tana da ciki in aka sake ta an hour later ta haihu salaman salama shikenan magana ta kare to shi shikenan tsaya wannan matar shekarunta hamsin ta daina jinin haila sai aka sake ta ina ayyaka magana jini uku to kuwa kana da aya Allah ta'ala ce game da ita واللائي يئسن من المحيض من نسائكم تمتعون واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض خلاص نتشكل الطلاق واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحيض sannan ولا ta hamal duk cikin aya Allah ya ce mataye waɗanda sun daina jinin haila a medical practitioner akwai abin da suke kira menopause period. you know menopause yeah idan mace ta kai shekara 45 zuwa 50 ba za ta sake haihuwa ba shine menopause ba ka suka ce ba medically speaking amma wallahu ala kulli shay'in qadir to madalla idan mace aka sake ta tsohuwa ce wacce muke kira ke ƙasa kuru in ta zama ke ƙasa kuru in aka sake ta to ita za ta yi wata uku ne ka duba ba jini ba sai Allah ta'ala ce wallahi lam yahidhum haka ita ma yarinya under age idan yarinya aka yi mata aure at the age of 9 ka san zai yiwu a shekara ta da yarinya ce jinin haila it's quite zai yiwu musamman na zaga america ana yara allura hagan su kamar cikin poultry kula-kula da su misali to irin waɗannan idan ainihin su aka yi musu aure aka sake su wata uku ne wai abin da nake cewa da mu a nan wato ina son ɗauko mana magana al'imam al-bagawi ne lokacin da malam ya karanto ita wannan aya don mu san cewa shi ilmin tafsir wato ka fassara ƙur'ani da ƙur'ani kar ka fassara da ra'ayinka na muku introduction kan tafsiri a baya na sake komawa ne saboda muhimmancin bayani domin ya fassara ainihin wata magana ne da hadithi kafin na karkare a nan ina son baku misalin 'yan bid'a masu fassara ƙur'ani da ra'ayi akwai wasu mutane 'yan ɗarika na birailawiyya amma a indiya ne suna kiransu brailawiya akwai da kamar kana da tijjaniya a da akwai misali su sai suke cewa annabi muhammad ba mutum bane manzo Allah ba mutum bane keep that muhammad is not a human being what was he a jinn an angel sai ka ce to ai Allah ya ce qul innama ana basharun Allah ya ce ka ce su ni mutum ne kamar ku sai suka ce da ake nufi ƙul inna inna inna ma ana bashar ma ana wai ma'ana aiki inna ce ta gaya musu inna definitely ma ana bashar ba mutum bane babu wani malami na kirki da wannan fassara wannan shine misalin fassara qur'ani da ra'ayi dole muka zo karatu a bayani domin a gane kamar abin da shi ake cewa na la yamluku an tadbahu baqara Allah ce ku yanka saniya saniya ita ce na Aisha a yanka da sun yanzu aka a Ghana sun bude jami'a suna halakar da 'ya'yan mutane you got to be careful so ka fassara qur'ani da qur'ani qur'ani da hadisi saboda wanda aka ba shi authority ya fassara qur'ani shine annabi muhammad karanto min sura mai lamba goma sha shida aya mai lamba arba'in da hudu wa anzalna ilayka dhikra وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتذكرون وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس Allah ya ce mun saukan maka da ƙur'ani don ka yi bayani ga mutane ko sa iya ainihin tunawa wannan ita ce chapter 16 verse number 44 don ka yi bayani annabi ya yi bayani ya yi bayani akwai abin da manzan Allah ya ɓoye ba abin da ya ɓoye to hadisi na hango a baya ai mun karanta Allah ce ka taba ala nafsihi to sai al-imam al-baghawi sai ya dauko hadisi hadisin na cikin sahih al-bukhari cikin kitab al-adab babu ja'ala Allahu rahama fi ma tajuz Allah yayi rahama rahama rahama har gida 100 rahama ba gida ɗaiɗai ɗari ne amma sai ɗauki ƙwaya ɗaya ya kawo duniya 99 na aljanna la ilaha illallah rahama mercy Allah ya halicci mercy gida gida gida gida ɗari ne only one of it ya kawo duniya da wannan ɗayan ne uwa ke shayar da nono ta tausaya masa ta ce inni uhibbuka I love you my son da wannan kwaya ɗayan ne kaza ke rufe 'ya'yanta kada shawo ya ɗauke ta da wannan kwaya ɗayan ne miji ke loving ɗin matarsa kwaya ɗaya tirka shi ashe in mun shiga aljanna akwai daɗi amin ya Allah sauran Allah ya basu can malam Allahu akbar haka wannan hadithi ya zo shi ke cewa sai mun Allah yake cewa kuna ganin wannan matar za ta ɗauki ɗanta ta jefa shi a wuta suka ce la saboda me saboda rahama ce wani rahama ɗaya ɗaya ne kwaya mm. ɗaya ne kawai da wannan kwaya ɗin ne za ka gaya yaro ka ce Allahu akbar barin je muke ka ga tsoho kaya fi fita amma barin je muke ka rahama ba kun an shiga aljanna aljanna ba rigima ba fada an cire duk abin da ke zuciya na jiji da kai wani naza'ana ma fi qulubihim ma fi sudurihim min khil mun cire abin da ke cikin sudurihim wato abin da ke ciki na ainihin mai wato hil da jiji da kai na kuma bayani saboda wannan aya da muhimmancin ta saki karanto mana aya ta gaba kafin mu je inda zamu tsaya mara قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل أغير الله أتخذ وليا قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم سبحان الله قيامس ينزو الله كي kuke so na ɗauke shi a أنا ubangiji الله كي a ghairallah wani ba Allah ba shi zan rike bar Allah do you invite me to take somebody as my God beside Allah bar Allah fatir samawati walar the originator of the heaven and earth shine fatir originator wanda ya halitta ba dan ya ga sample abun wani shine fatir amma wannan waya kila an yi copy wanda ya zana hoton mutum ya yi copy ne ba fatir ba to Allah shi ne fatir yanzu in kama wani in bar Allah wanda Allah shi ne fatir samatu wal ard wa huwa yut'imu shi ke ciyarwa wala yut'am ba a ciyar da shi Allah ke he feeds and is not fed Allah feeds you is not fed wake ciyar da kai wake baka abinci so idan ka ce a ah, ni ne neman abinci na sai mu ci baka da haka wai saukar da ruwa din saboda haka wa huwa yut'imu wa la yut'amu qul ga ya musu inni umirtu an akuna awwala man aslam ga ya musu an umurce ni in zama farkon wanda ya miƙa waya zuwa ga Allah wala takunanna minal kar ka taɓa yadda ka kasance daga cikin mushrikai Allah ka haɓaka imaninmu ka tsare mu da shirka in this particular verse there are a lot of teachings number one tell them shall I take somebody beside Allah as my patron that is wali he is the originator of the heavens and earth he is on that feast and is not fed all tell them إني umiltu I am commanded أن أكون أول من أسلم to be the first of those that have submitted and you should not be among those who practice polytheism kar ka kasance cikin masu shirka wannan shine sakon wannan aya sai mu je ga aya mai lamba goma a cikin wannan sura kul inni akhafu in asaytu rabbi qul inni akhafu in asaytu rabbi adhab yawmin adhim qul inni akhafu in asaytu rabbi adhab yawmin adhim ga ya musu ni dai kan ina jin tsoro in har na kuskura na saka ubangiji na to ina jin tsoron azabar rana wadda take babba i fear If I disobey Allah, the chastisement, the punishment of a tremendous day. Allah ya kira kiyama rana wadda take wadda take babba. To ina jin tsoro a ce in saba masa. Allah ka tsare mu ta sabon kiyar rabbal alamin. Man yusraf anhu من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين من يصرف عنه يومئذ فقد رحم وذلك الفوز المبين دون يصرف عنه الله تعالى يتي دون أكا كور أكا بودر أكا كركتر مسا أزابا أرانا معنا دون أزابر جهنم الله كور مسا شين يصرف كاي فقد رحمه lallai Allah ya ramshe da wannan mutum duk wanda Allah ya ce azaba kai banda kai banda kai banda kai to faqad rahima wannan kam indi ya gama da rahmar ubangiji kuma wa zalika al-fawz al-mubin wannan shine babbar rabo Allah ka bamu ya rabbal alamin na'am wa in yansaska Allah bi dhurrin fala kashifa lahu illa huwa إن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير الله أكبر الله تبارك وتعالى يتي وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو إذا هر الله تعالى يمسسك بضر إن يدور مك وتشوتك shi ne sky? Allah ɗora maka ciwo ya ɗora maka rashin lafiya ya ɗora maka talauci rashin aikin yi durin ko ka sani ba wanda zai yaye maka ba sai shi nan ana son a ja ka zuwa ga tabi'i karka je gun boka karka je gun mai duba karka je gun marabo karka je gun makareta charlatan liars charlatan liars who claim to know the unknown they know not in ka dogara ga Allah ka huta if you put your trust in Allah it's okay some people if they're afflicted they go to the marabu the charlatans the soothsayers the parapsychologists those who claim to have the keys of the unknown they are liars if Allah causes harm on you nobody can take it from you but he shi ne sakon a nan amma wannan bai hana ka ɗaukan mataki ba ah let me go and take pain reliever it's okay but the pain relieving alternative is not the medicine in itself it is a causative agent idan ka ce wannan magani shine magani sai ka zama kafiri kamar da hankali zan sha magani because it is means to my cure but the actual cure is Allah rabbul Alameen. imani yazo da zuciyarka shi yasa Hausawa suka ce magani ai magani ai magani ne mana magani wai magani daga magani we shall see magani ne ah, za ka ga likita ya kware amma ya bada magani kuma mutum ya mutu bari ba ku misali in history in 1978 mr hori bomadien shugaban algeria ya taɓa rashin lafiya neurological problem ciwon kwakwalwa sai da aka tara masa likitocin duniya idan ya yi suma sai awa 24 karshe ya mutu ina ruwan allah ina ruwan allah mr jomo kenyatta na wace ƙasa kun san Mao Mao of rising ko? in 60s Mao Mao ya yi jagoranci ya tashi daga zaman cabinet ya je Mombasa ya dan kwanta ya fito ina mala'ikan mutuwa ya ta da shi ciwo heart attack menene Allah ba'alam Allah kai ne Allah ina su kwamen kurumewa ina su busiya ina su a champon ina su a kofo ina su murtala na najeriya ka an lam yi kulaku aw lam kai ka ce ba yi su shuru yadda muke ba da labarin su za ba da labarin motana ka musu sauraka Allah ka samu yi kirki wa in yamsaska Allah bi dhurrin fala kashifa falahu illa idan Allah ya ɗora maka cuta ba mu iya yawa fa sai shi wa in yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli shay'in qadir idan kuma ya kawo maka alkhairi Allah ka ba mu alkhairin ka to Allah mai iko ne akan komai da kasar rayuwa aya ta gaba وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير ita ce aya mai lamba goma sha takwas sura mai lamba shida wa huwa Allah shine al-qahir al mai rinjaye the overpowering one Allah overpowers Allah is the irresistible al the supremely overpowering babu wanda yake sama da shi Allah kenan idan ka ce kana da power sai mu ce the power of Allah is above your power shi yasa kuskure ne a ce this is the executive president wai shugaba mai cikakken iko yana cikakken iko bayan zaka mutu yana ah, cikakken iko kana tsoron kudita where is he ah come on kuskure ne ka cewa ne shine wai sarkin sarakuna la sarkin sarakuna shine Allah amin وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير Allah shine wanda ke rinjaye sama da bayinsa shine kuma alhakimu gwani na gwanaye alkhabiru mai ba da labari Allah shine alkharfaka ibadi wa alhakim alhakim the all wise alkhabir the all informing he knows everything the nitty gritty of everything you've done shine alhakim alkhabir muna da sauran lokaci mana? to bismillah قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لي

karkashin ayar da muka wuce wani in yamsaska Allahu bi sai ya kawo hadisun da yawanci duk mun karanta a makarantun islamiyya a gida a ciki annabi sallallahu alaihi wa sallam wato yana gaya ma dan baffansa abdullahi dan abbas kun san ibn abbas dan baffan manzo Allah ne ya dan baffansa ne kuna kiran baffa a gane me baffa rafa ni a gana rafa na ɗauka ɓangaren mahaifiya ne in ka ce rafa ne a gana a wasu gana sani na ƙanin mahaifiya ƙanin umma ba shi ne rafa ne ba to ƙanin ba baffa don rafa ne kuke cewa yawa to muna kiran ƙanin baba ko baba baffa oh, oh, ƙanin umma sai mu ce masa kawo kuma kuna cewa rafa ne duk ɗaya ne hausa hausa ce kun gane ko to shi abdullahi dan abbas dan baffan annabi muhammad domin al-abbas ibn abdul abdullahi baban manzon allah ibn abdul muttalib kenan sun zama cousin brothers kenan tamil to shi abdullahi dan abbas kun san yaro ne akan manzo Allah yaro dan karami yaro dan karami wata ran sai aka ba manzo Allah kyautar taguwa taguwa matar raƙumi kenan ko to shikenan sai ya hau sai ce ibn abbas zo ka hau sai ya hau bayan tago suna tafiya suna tafiya sai ya ce ya gulam ya kai yaro who is gulam here ibn abbas ya kai ɗan ƙaramin yaro sai ya ce labbai ka ya rasulallah na amsa maka ya manzan Allah labbai na amsa sai ce da shi ihfazillah ihfaz kaga ka kiyaye Allah Allah zai kiyaye a ga sako na farko kenan ka kiyaye Allah ka kiyaye dokarsa sai tsare ka na biyu ihfazillah tajur amamak ka kiyaye dokar Allah sai ka tar da shi a gabanka duk wani problem sai ga Allah baka solution mutane na hoyo Allah kai kuwa you okay ne saboda ka tsara dokar Allah in ka ga mutum na sabon Allah kana gani yana jin daɗi ai na an masa talala ne talala mai kamar saki biyu ke na uku sai ce ta'arraf ila Allah fi raha ya fi shidda ka san da Allah lokacin da kake cikin wadata in ka samu kanka cikin tsanani Allah zai saka lokacin kana da Dallas aljunka da yawa kana cikin wadata to ka tuna Allah ka tuna addininsa ran da kake cikin matsala sai san da kai biyu ke na uku wa idza sa'alta fas'alillah in za ka yi roƙo ka roƙi Allah kawai dan me za ka zo gun mutum ka ce wani ba da lafiya shi ke da lafiya a nufsa? za ka roƙi mutum ne kan abin da zai iya to Allah ce da wayanka ya zai iya yi amma ka ce da Allah annabi sai ka bani lafiya ba zai iya ba dan ba shi da iko shine ma'anar hadithin sako na hudu kenan na biyar wa idza sta'anta fasta'in billah in ka tashi neman taimako ka nemi taimakon Allah kawai sannan sai ci gaba da cewa alƙalamin ubangiji ya riga ya rubutu an riga ƙara komai sai ce wallahi inna duk duniya za su taru an gane don su kawo maka wani amfani wallahi ba za ka samu ba sai idan Allah rubuta mun karanta a tarihi wasu mutane guda uku suna da gidaje three people in a community sai Allah ya sa sama ta yi ruwa amma ba ruwan da ka sani ba ne ruwan gold ruwan zinari gold from the sky wannan ya samu wannan ya samu amma na tsakiya ko ruwa ba masa ba sai suka ce a ah, mun samu gol makocin bai samu ku zo mu tara masa suka tara masa ya samu gol da yawa sun tara kafin ya zauna ya ci sai Allah ya kashe shi mana shi Allah bai kaddara zai ci ba can they contribute lives to him now su ba da gudunmurai mana su tafi kawo bi a tara masa ba to shi ne in ana so a baka amfani idan Allah ba za ka samu ba kuma sannan ya ce idan mutane sun yi nufin su cutar da kai wallahi babu wannan isa in za a gaba ɗaya wani bai same ka wallahi sai abin da Allah ta'ala ya kaddara sai ki da ka abin da nake so da kai ka riƙe haƙuri da yaƙini wallahi da mun riƙe haƙuri da yaƙini ba mai zuwa gun boka ba mai zuwa gun makarici saboda imanin ka ya shi ka shi sa waɗanda suka riƙe suna sun huta ka huta da matsala wallahi Allah ka samu dace sannan sai ci gaba da cewa ka sani wato haƙuri kan abin da baka so alkhairi ne abu baka so amma kai haƙuri saboda Allah akwai alkhairi yanzu ai baka son yin waye maka shi mun yi haƙuri saboda Allah ce mun yi haƙuri muna son mu sha ruwa sai ka kawo daga kace Allah ba kamar Allah kai mu lokacin buɗe baki ko kuwa ashe kai ya kai kuwa ko ba haka ba kai hakuri kan abin da gashi ne kana jin yunwa ba amma Allah ya ce karance na hakura to ya ce hakuri kan abin da kake so ka bar shi tunda Allah baya so to akwai alkhairi kuma ka sani bakin ciki na tare da yayewa kuma ka sani wa annama al-usri yusra so ya dauko wannan hadisi dan ya fassara wannan aya kuma ne kamata mu tsaya ayar da malam ya karanto za mu sake koma kanta gobe idan Allah ta'ala ya so Allah ya mana muwafaka Allah ya kara muku albarka ya mana muwafaka ya samu dace to kamar yadda aka sani kusan karatu ne sannan kuma ana neman ce yau ina so ne duk wanda ya san ya fi karfin dala dubu kun ji abin da na faɗa duk wanda ya san ya fi karfin dala dubu in ka fi karfin dala dubu ina so in ganta ana ma balika ala Allah bi aziz in dai kasancewa kana da dala dubu ka fi karfinta to ina so in ganta a nan wurin a yanzu nan dubu wanda ya sai fi karfinta a 1000 american dollars na tabbata ba za a rasa ba in ka fi karfinta ka kawo a yanzu wanda ya san Allah ta'ala hore masa kuma za mu jira wato haka din ne na wasu 'yan mintuna mu gani sannan mu ba malam ayoyi ya ja mana inda Allah ta'ala ya magana kan Qur'ani da sauransu game da ainihin wato taimakawa mun zo gun wannan karatu mun ji ayoyin ubangiji mun ji abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce to daga cikin abin da ake bukata shine aiki da taimaka da dukiyar ku saboda ina jira wanda ya san cewa bi karfin wannan kurin ya kawo a nan wurin ya aje ma wannan taimakon da ake nema ah, sannan kuma bayan mintin da ainihin na ɗiba idan ba samu ba to sai mu je ƙasa har mu je ga jallin da lallin sai an taimaka domin gaskiyar magana a ce da shekaran je da jiya duka duka abin da aka tara wajen mallaka wannan gida duka duka dala aka ce ko ɗari biyar ne kamar mutane babu kuɗi ne koya aka yi ne to da Allah babu to amma kuma ba zai hana mu ci gaba da magana kullum ba dan tage ne muka riga muka sa mu za mu yi kanmu da kanmu da haka ina jira kuma sannan ba ku kaɗai ba in mata sun zo ku je ku gare su don su suna da kudi wasu daga ciki suna da gwalagwale sun boye saboda haka lallai ku taimaka yadda Allah ta'ala taimake ku wanda ke da wannan kudi kamar da na gaya muku ina jira ba zan dakata ba har sai lokacin da Allah ya sa lokacin sannan sai mu je gaba a lokacin da muke haka karanto mana ayoyi da suke magana kan taimako da kuma neman agaji أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثل الذين يؤمنون حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم Mai Allah تعالى ce الذين ينفقون أموالهم misalin waɗanda suke ciyar da dukiyarsu saboda Allah kamathali habbatin ambata saba a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudhatu min sha wallahu wasi'un ali cikin albaka waɗanda suke ciyar da dukiyarsu saboda Allah kamar mutum ne yayi shuka zangarniya guda ɗaya kowace zangarniya kuma ta ainihin samar da zangarniya ɗaiɗai guda ɗari Allah ya ce wallahi yana ninka ma wanda yake so Allah mai alwaci ne Allah kuma mai ilimi ne wannan aya idan muka tsaya ai ta shi mu bayani wai saukar da ita wai saukar da ayar Allahu rabbul alamin saboda Allah yana tallata mana aikin alkhairi da haka wannan adadi ban gushe ba ina magana kai idan babu to zan dan sassauto daga dala dubu din waɗanda suke da ainihin dala ɗari biyar su kawo to kafin malam ka ja aya zan tsaya cap tukun in ba ku wasu ɗan mintuna la'alla Allah cikin rahamarsa wani yana Allah ya masa ajiya mai tarin yawa kawo idan Allah ya hore maka a wannan wuri kowa ya gani Allah ya gode maka ya gode mana gaba ɗaya kawo آية ماذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون من ذا الذي يقلق الصن وانين زبا الله رجيمي كو فيضاعف أضعافا كثيرة والله me Allah shi ke damƙewa kuma shi ke ainihin budawa nan Allah ta'ala ya magana kan ciyar da dukiya a takaice idan kana magana kan karantar da nasu suna da yawan gaske wannan ke kafin ka kawo mana wata aya bari mu tunatar da wata magana ta babban malami al-Imam Samarqandi yana cewa abubuwa guda shida duk wanda Allah ya bashi abu shida to Allah ba zai hana masa abu shida ba daga ciki yana cewa duk wanda Allah ya bashi zuciya ta fidda kudi aljinsa ya ba Allah aikin Allah wallahi kuma Allah ba zai hana masa substitute ba kana bayarwa Allah na baka sai kawo hadisi da ke cikin muslim Allah na da mala'iku guda biyu kowannensu ɗaya na cewa ya Allah duk wanda ke bayarwa to Allah ka bashi canji wanda ya makale ya hana Allah ka bashi karyewa wani za ka zaɓar wa kanka ko shakka babu Allah ya baka canji ya baka substitute saboda haka kiran da nake mana kenan a baya da wannan taimako a na yi magana dala dubu ɗaya ban wanda ya motsa ba ban ga kuma wanda ya ce malam ne alkawari babu shi a yau gobe zan kawo ko jibi ba kun yi shuru ɗari biyar ɗin fa babu to wane ne kuma zai sauko ƙasa da haka yau ba na magana ainihin dala goma ko dala ashirin na amsa da ce kuma alkhairi ne na bukata abin yi kauri ne domin a ce cikin abin da muke nema daga daga cikin kwana biyu hatta ranar buɗe tafsirin daga daga nawa ka samu ku ka sani na wuka tara duka duka to abu ne dole mu fito mu ga mu kanmu hakikanin abin da zamu ba wanda zaka je wurin su America ka ce zaka nemi wannan gida ka mallaka na'am sai mu yi sannan kuma abu da zan gaya mu mallakan gida a wannan ƙasa tunda akwai harkar riba harkar mortgage da waye da sauransu ba akwai tsarin bankin musulunci ba kasan nan da za ka iya zuwa ka sai gida wanda kwata-kwata babu riba ciki wani dan wane cikin ku ban san kan maganar garin ba yake gaya ne sai na ga bankin musulunci shine abinda muke yi exactly a Nigeria ni consultant ne a Nigeria back home kan Islamic banking na wasu daga cikin bankuna a Nigeria Stanbic IBTC bankin South Africa ne amma muna da bangaren scholars waɗanda suke ba da fatawa kan Islamic banking ni consultant ne a ciki to da na bincika sai na ga akwai wani banki a na America mai suna Lariba la riba suna california wanda ya kirkiri bankin mutumin egypt ne dr yahya abdurrahman kuma ka karanta bayaninsa gaba ɗaya israel compliant za ka mallaki gida da komai ka sayar ba tare da an samu ko riba ba kuma ya bi dokokin america babu karyawa ba shi ke za mu mallaka sai mu nisanci riba duk abin da akwai sabari santa ku bincike su ina suke ya zane na zo ba ko misali har a ce nasu da ce ko sani ba misali ka abuwa ne guda biyu bayani kan neman wannan taimako da ya zama dole wannan alkhairi da muke yi kun sani ɗawainiyar karatu da wai da sauransu tunda masallaci is non profit ba masallaci ba ne da za ka ce ainihin ya bude shago ko kuna da business center ne ba zai yi ba american law is non profit so ai profit din ni da kai mai ilimi ya kawo iliminsa mai kudin sai kawo mai aiki ya kawo daga nan idan ka bada ainihin 100,000 american dollars ba abin da ka yi allah zai baka ninki ba ninki kan haka misali inda ɗayan mu zai ji supermarket ba wahala ya kashe kusan ainihin 20,000 dollars at ego amma da ya zo masallaci sai fara leƙawa idan dala ashirin wani ta fara ɗaukace gashi sai ce aina allah malam ba yawa ba kaɗan na allah yana kaɗan mana in na fi karfin ainihin dala dubu goma in ba Allah dubu ɗaya nema nema ke na rowa wa man yabkhal fa in yabkhalu an nafsi kar ku yi makan ku rowa kar ku yi makan ku rowa ku yi abin da ya zama dole hmm. haƙƙina ne in muku bayani na kuma sauke haƙƙina hmm. dole in gaya muku in faɗakar da ku in tunatar da ku waɗanda suke ba musulmi akan addinin ƙarya su kashe kuɗi ma ɗuɗai masu wahala masu ciwo akan aikin banza na ladina kafar yunfikuna amwalahum li yasuddu an sa fa sayunfiqunaha thumma takunu ala hasas ila jahannama yuhsharun ina bukatar dala dubu ko ya min to na sauko dala 300 kiman na ji shuru ko wasu za su na sake saukowa dala ɗari biyu kawo aya malam kafin lokaci يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم wannan آية da الله يقول سورة kulle أربعين mai lamba 47 ha antum haula Allah ce tud'auna ana kiran ku litunfiqu dan ku kashe dukiya saboda Allah amma cikin ku akwai wanda suke rowa inji Allah kana cikin su kana son ka zama cikin faminkum man yabkhal ba ne na faɗa Muhammad bin Uthman anal miski ba ka faɗa ba Allah ne faɗi sai ce man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi wanda ya rowaye ba kansa wallahu al-ghani to ma sha Allah ma sha Allah Allah ya muku albarka Allah ya muku albarka an samu gari ku yi kabbara mana Allah yi kabbara kudi zai fito ku yi kabbara ma sha Allah ma sha Allah ma sha Allah ma sha Allah nawa ne nan Allah ya muku albarka yanda kuka fitar da wannan Allah ya baku ninki ba ninki ba ninki ya kara mu duke ku albarka muna ci gaba da jira an samu dare ku nan take lokaci guda na'am musu mauta alkhairi suna da yawa za mu za mu zo zo mutum malam in baka rike ba da Allah aje abinci ko asusun na a fito da mutum malam eh ko da gida gobe a yi motsi a yi motsi Allah ya kara buɗe nawa ne nan hamsin haka mai muka Allah ya sanya muku albarka Allah ya kara muku buɗe duk wanda ya kawo za mu sa addu'a nawa ne nan Allah ya kara muku albarka Allah ya kara muku buɗe Allah ya kara muku fatahi wallahi sahabbai barin gaya muku akwai matar da za a fita jihadi ina so ku sani wannan ne jihadin ba ta komi za ka ɗauka yau ba ba rigima da ko yau ana kiransa asrun na zaman kuɗi a yau Allah ya muku albarka Allah ya kara buɗe Allah ya kara fatahi Allah ya kara fatahi ga sittin nan kuma ga sittin barakallahu fi na wa fikum kuɗin na nan ai motsi da Allah Allah ya kara albarka Allah ya kara albarka Allah ya kara buɗi ya Allah bayan ka da suke wala abu ya Allah ka ba su hannun baniki Allah ya kara albarka ya Allah bayan ka ne masha Allah Allah ya kara albarka Allah ya kara fata ya Allah kai ka ba su kai ka ba su zuciyar bayarwa Allah ka ƙara musu buɗi Allah ya ƙara albarka waɗanda ma ke so su ba su da hali Allah ka ba su hali amin dan wani wallahi yana so ya fiye da wannan ashi da hali ya iya to Allah da masu halin da wani Allah ka ba su kuma wallahi in ka bayar Allah ba zai hana wannan mata za a fita jihadi ta ce ya Allah ba da abin da zan bayar ta je ta duba ta duba da sai ta ga wannan dan kunnan zinari ta ce ya tana kuka ta ce ku je masallaci ku kai ma ibn al-mansur sunan limamin kenan a bakita ta ce ya Allah abin da na mallaka kenan ku kai ku ce a sayar kuɗin a ba masu jihadi su ci abinci ya Allah duk lokacin da ka faɗa ta tarwa ƙasa a kabari Allah ka kalli wannan aiki ka shi ne ya rabbal alamin ba ta da komai sai wani za ka so a ce wannan aya ta faɗa kanka kalle ko ana kyau mun Allah a an fitu da awo to ga malam shi ma ba kun ga ya mafi ne Allah saka mu da alkhairi na Allah saka da alkhairi Allah saka da alkhairi na na na hada liman da kansa to kun gani ko limamai da kansu ke fara bada misali to ina ku kuma su ne da mamu liman ya wuce gaba sai mamu su yi to liman ya da misali ya yi planning da musallin yau ne ko gobe ne ga mutum haka gobe ko eh, to masha Allah wakila jibin nan masu ake samu 200 plus 200 Allahu akbar yace kila ma ya rubanya haka yake magana barakallahu fiku na'am to to to yan uwa to ina gani mun kai lokacin tashi kenan akwai masu hamsin ko to shi kenan mun sauko idan hamsin na'am ina hamsin ya Allah muna roƙonka muna tawassuli da wannan ibada da muke ya Allah waɗannan bayanka ne suka fitar da abin da suna so amma saboda an kira sunanka Allah suka fitar da shi to Allah kai musu sakamako na alkhairi ka ninka musu ka ribanya musu ka ba musu ya rabar alamin to daga nan ina masu ashirin akwai hamsin ko to masha Allah Allah gara wuri Allah gara fatali Allah gara you. ashirin ko ko Allah saka ran khairi Allah saka ran khairi mun gode Allah da rafa tahi ina kuna da goma ko ba alaji goma yau dai a kurar tambayoyi ko dan ana babbar tambaya insha Allah to to to to yan uwa ku motsa yan uwa iyayen mu mata kun je gare su da a bisa waɗansu ƙasa waɗanda ke waje a ƙasa ya kamata gare su na wani Çok babu tabu yok o. Çok ne var babu ne var tabu yok. Acabamos de ir. رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه ko mun yi shi ne wannan wannan shi don Allah eh wannan mai sauki hadda kuma kamar ba da shawara da su